wata ga wata a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke kokawa da tsananin rayuwa a sanadiyar cutar coronavirus. Alamun ƙarin kuɗin man fetur ya bayyana daga hukumar ƙaya da farashin albarkatun man fetur PPPRA. A wata sanarwa da ta bayar ga masu hada-hadar sayar da mai a ƙasar, hukumar ta ba da shawarar a sayar da man fetur a tsakanin naira 140 da kwabo 80 ko naira 143 da kwabo tamanin, bayan da ta yi nazari a kan hidindimun da ke cikin kasuwar sayar da man. amma kuma ga mataimakin shugaban kungiyar masu sayar da man fetur ta ƙasa ipman abubakar mai gandi ɗakin gari ya ce wannan mataki ya saba wa lokaci. Gaskiya wannan tsari da aka yi na mai ba mu ji daɗin shi ba ko kaɗan domin idan aka yi ƙarin mai irin haka dole ne ɗan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamin ya je ya zo da wani mai sa'annan kuma za a samu ragowar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali amma ba abin da za mu ce sai mu ce Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da kuma jama'an da za su zo su sayi mai a wuraren mu Hukumar da farashin dai ta yi la'akari ne da hidindimu da suka hada da kuɗin dako na jiragen ruwa da na mota da kuma alawus-alawus da ƙananan kashe-kashen kuɗaɗe da ake yi domin samar da man ga jama'ar ƙasa. Amma ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa comrade isa tijjani ya ce dama abin duk yaudara ce dama abin da su suke tunani shine suna son su yi amfani da wannan cuta ta corona su ce ai gwamnati ta janye hannunta daga mai ai har ma sun faɗa cewar ba za su sake cewa komai ba to sun ga abun ba zai yiwu ba mu dama mun samu su ido ne mu ga to bari ta wace hanya gwamnatin za ta janye hannunta ta ce babu ruwanta da zancen kuɗi mai don na san ba zai yiwu ba ba abu ne mai yiwuwa ba abin da bakin cikin shine cewar ana yin wannan abun gaba daya a gaban shugaba muhammadu buhari wanda muke ganin cewar ya kamata yana da ilimi da sanayya akan waɗannan abubuwa abin jira a gani shine ko za a amince da shawarar a yi ƙarin ko akasin haka a daidai lokacin da farashin mai ke kwan gaba kwan baya a kasuwar duniya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya